jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan bidiyo ina yin shi ne a madadin uh, abin da ya faru da wata yarinya maryam da fauziya d suleiman ta saka a handle ɗinta a instagram about sati biyu da suka wuce yanzu kenan wato mutane suna cewa me yasa maryam ta zauna a gidan miji mijinta yake amfani da ita ta hanyar da bata dace ba me isa ta yadda abinda muke so mu muku bayani a nan shine har a yanzu maryam ba ta fi shekara goma sha takwas ba an mata aure shekaru at least shekara biyar oso da suka wuce it means sanda aka yi mata aure shekarar ta goma sha uku ko ba ta kai ba ma sai ku tunani ku amfani da wato al'adu na bahaushe kun san mu mutane ne masu respecting wato girmama iyayenmu da ƙyar za ka samu yarinya bahaushiya mai hankali da za ta tsallaka dokokin iyayenta ko da kuwa dokar ta kama ga auren dole sau da yawa muna kyautata wa iyayenmu muna ɗauka su muna saka su cancan koli wajen wajen uh, respect so hatta ga auren dole jurewa muke amana bare ma kuma idan muna da shekaru wanda ba su kai sun kawo ba ko da yarinya ta kai shekara ashirin takan jure abubuwan iyaye ta ɗauka bare yarinya a shekara goma sha uku na ɗaya kenan na biyu a ƙauye ba a birni ba wannan yana nufin cewa ba ta da wayewar kai kuma sannan na uku ta zama trapped wato an saka ta a wani takunkumi yarinyar nan tana zuwa gida tana kai ƙara ba a yarda da ita a korota wannan ya zama ɗaya daga cikin al'adun bahaushe maybe yanzu al'adun sun canja amma haka ne a da duk yadda ka kai da wayewar kai ka kai karan miji gida akasari an fi yarda da mijin a turo a koro ka ka koma gidan miji wato mu a hausa al'adunmu sun zama na cewa like we just have to take it just haƙuri haƙuri is the understatement haƙuri wannan kalmar ce wadda take cutar mu saboda ba a koya mana menene haƙurin ba menene haƙi kuma menene kuma yafewa duka an tattara an sa wa hakuri wa'annan abubuwan ba bayani to mu zauna ma mai blaming ɗin maryam mun cuce ta mu kanmu me ya dace mu a matsayin mu na mutane abin da ya same ta ya riga ya same ta kun ga dai bidiyo a handle ɗin fauziya di suleiman idan ba ku sani ba ku je ku duba labarin maryam da mijinta ya ringa aiki amfani da ita ta baya har ya bata ta ta rasa yadda za ta yi a ƙauyensu ita yar talaka tilis a ƙauye aka yi mata auren dole aka bata ɗan mai gari ko ɗan kuɗin gari mai kuɗin gari ya ringa bata ta har ya kai su ƙara wai sai an ba shi ma sadakinsa da waye-waye jibi rashin mutunci so maryam ta gurgura ta tafi asibiti aka tsince ta a kofa asibiti aka zo ana neman kuɗi a mata magani me yasa nake wannan bidiyo fahimtar da ku cewa ba laifinta ba ne idan ma laifinta ne wajibi ne a gare mu da muka je in muna da shi mu taimake ta wallahi dukiya jarabawa ce wallahi ilimi jarabawa ne na faɗa na sake faɗa wallahi wayewar kai jarabawa ce wallahi lafiya jarabawa ce wallahi samun dama jarabawa ce duk inda dan adam yake musulmi ku hausawa da kuma nake musamman kun san wannan saboda haka a dna ɗinmu yake a cikin jininmu mun riga iyayenmu sun mana tarbiyya mai kyau sun fahimtar da mu wanda suka mutu sun huta wanda suke da rai Allah Ubangiji ya kara muku nisan kwana kun mana abin da ya dace saboda kun gaya mana gaskiya kun nuna mana hanya duk wanda ya samu kansa a falala jarabawa ce daga ubangiji haƙƙina ne ka ne ka tashi ka taimaki wanda ba shi da shi ba kuma ta hanyar kuɗi kawai ba ko magana ce ku tsine ku yi allah wadarai da cutar jama'a da ake yi wallahi ya fi ka zauna ka yi shiru a zuciyarka mutane yanzu kai ina uwarka ina ubanka ina kakanninka ina kakannin kakanninka da ba a yi ba za ka zauna har ka samu wannan dama har kuna kallon wannan bidiyon nawa mai kallon wannan bidiyo wallahi you are doing okay because har kana da data har kana da ilimi da wayewar da zaka zo instagram a nan na saka wannan bidiyo ka kalla mutanenmu na ƙauye ko wannan shegiyar smartphone ɗin ba su santa ba ba su da ita kai da Allah ya horewa wannan channel of communication dole kai amfani da shi ka taimaka saboda idan ka mutu ka yi iyakacin ƙoƙarinka Allah ya gani idan ma a local area kake ka fito fili ka faɗa wani zai ji zai zama motivator, zai samu ƙarfin gwiwar shi ma ya je ya yi mu fito mu taimaki maryam kudinta na asibiti sun kare fauziya ta gaya mun kuma ta rubuta a fejinta kudin asibitin maryam sun kare yanzu ga bidiyo zan yi attaching da wannan daga yar uwata hajiya um, you know wanda ta saka a cikin ita ma bidiyonta za mu yi rikayya hajiya rikayya manga babba 'yar jarida ce a jihar ta kuma mai taimako mai kishin mutane mun haɗa gwiwa mu zo mu roƙe ku Allah da annabi ku fito ku taya mai ɗari mai kwabo naira ɗaya naira biyar naira goma miliyan in kana da ita don Allah ku saka wa fauziya di Sulaiman abubuwa sun yi wa fauziya yawa da me za ta ji da rashin